kamar wannan harin da aka kai da sojoji suka kai zariya lallai sun yi sanadiyar rasa abokin zamana kuma ko in ce mai gidana da kuma yata mai gidana alhaji shafi'u da kuma yata nusaiba shafi'u so ina fatan allah ala ya karbi shahadansu kuma Allah ya gaggauta ɗaukar mana farsar jininsu da azalmai suka shiga Allah ta'ala ya ba jagoranmu lafiya ya kuma gaggauta kwato mana su daga hannun wannan azalumai Allah ta'ala ya bi mana haƙƙinmu da gaggawa ita nusaiba ita ma ya ce a gare ni kuma lallai kam ita ma nusaiba ina jin rashinta saboda ita yarinya ce mai ƙoƙari gaskiya ita ma ta ɗauki halin kamar mahaifinta ce ita ma ita ce babba a cikinsu kuma gaskiya ta ɗauki girmanta sosai na saboda tana da ƙoƙari ƙwarai in ka ɓangaren addini da ɓangaren cikin gida lallai tana da ƙoƙari misali ɓangaren addini sai bayarin ya ce mai hazaƙa sosai ita ma kamar mahaifinta tana son sallan dare tana son ibadu har ma halwa tana shiga ma a cikin gidan nan sukan yi kwana biyu uku bata fito ba ma kuma bangaren taimakawa harka musulunci tana da kokari sosai duk abin da ta san za ta yi kokari a kansa ta ga ta ci gabantar da addinin allah lallai tana da kokari a kai da jininta da dukiyanta ne da karfinta ne duk za ta yi kuma gashi ma har da jinin nata ita ma ta miƙa wa Allah nusaiba gaskiya nusaiba zan iya cewa tana da abubuwa da yawa waɗanda ita gaskiya inda, shi kansa abban da za a iya tambayinsa a ce a yayawa ka fi so zai ce ma nusaiba domin domin ita ta yi kama a kamama kawai an yi ta ne ita a mace amma kamar su ɗaya da shi kuma tana da ɗabi'u masu kyau ɗabi'u irin nasa ɗabi'unta masu kyawu ne domin ta kasance ita ma yadda yake da ƙoƙari kan taimakon addini haka ita ma ba da ɗabi'u mai kyau tana da barkwanci kuma tana da kula da mu da kuma ibada ma saboda yawancin lokuta musamman irin da daddare tana yawan tashi haka sallah ta hajji dai da sauransu kuma bangaren mu ma tana kula da mu sosai gaskiya da ya kamata don tana son mu kuma wanda haka tana da irin barkwanci da wasa da dariya zai wahala a ce irin an zauna da ita ko ba a yi wasa da dariya da ita ba ko dai makamancin haka ko kuma ba ta yi wasa da haka irin kamar su sai da ba da sauransu gaskiya tana son mu sosai da sosai don ko ina ta je in dai ta je ta dawo za ta siyo mana abubuwa a zauna a yi hira a yi wasa da dariya tana son mu kuma tana kula da mu daidai gwargwado. ko ya duk abin da dai ka san za ta ko maulud nan da ya wuce lalle kam na ga mutane da dama da suka yi ta kuka saboda rashin ta saboda in dai maulid ya zo tana da wani kokari da take yi ta wayarwa da al'umma kai kan cewa lalle wannan maulidin na manzan Allah sallallahu annabin fa ba na mu kadai bane ba manzan Allah sallallahu na kowa da kowa ne ya kamata tana janyo hankalin mutane kan lalle lalle maulidin manzan Allah sallallahu ba namu bane mu kadai na kowa ne saboda zaka ga ta yi abubuwa wanda yake na kyale-kyale da alawoyi da sauransu takan raba ma yara da maulud nan wanda suke amawa da kuma na cikin harka din ma iyayen yara sukan ji daɗi sosai takan yi abubuwa da yawa har ɗinke-ɗinken hijabai takan yi da kuɗinta ta rarraba ma yara maza matar san abin da za ta rarraba musu wanda na wuce wurare da dama ana koke-koke ana taimata addu'o'i cewa Allah ya karbi shaharanta saboda gaskiya tana da kokari sosai kuma kamar a cikin 'yan uwanta matasa lallai tana da kokari shi ma ta yi wani ƙoƙari yadda ta haɗa kan matasan nan na nan ɓangaren kinan maza da mata wanda har suka ka zama tsintsiya maɗaurin su ɗaya wanda ba za su taɓa manta da wannan yanayin nata ba kowa an aka tuna gaskiya yakan yi kuka ya mata addu'o'i tana da ƙoƙari ƙwarai da gaske na sai ba haka kuma ɓangaren cikin gida ma ba a batta a baya ba za a yi mana za a yi kaza a addini addini addini haka zan je zaria tunda ko kafin waƙe a din ma ina jin ta je zaria sai da ta yi wajen wata ɗaya tana cewa nan tana cewa ta za ta shiga halwa ne domin a gida yara za su dame ta haka so ta je ta yi wannan kwanaki da yawa din a gidan malam wanda take cewa tana so ne ta karasa karatun tana alkur'ani a can tun daga su Eh, su yayi ummi sun dawo da wai kuma ga su yayi su haila suna nan za su yi karatu sosai na haka take cewa umma gaskiya zan je ne gidan malam zan keɓe hmm. nusaiba ya ce a wurin alaji kuma ita ce yarsa ta farko kuma eh, na sha faɗa ba ko da ba ya gaya min ba ne ina ganin a cikin 'ya'yansa ita ce yarinyar da ya fi so dalili na shine saboda ita ce yarinyar da ya fara haifa sannan duk wanda ya haifi 'ya'ya ya san tasirin 'ya mace a gurin mahaifinta a cikin zuciyarsa na san wannan kuma abin da zan iya cewa nusaiba yarinya ce mai hazaƙa mai ladabi mai san addini tun da nusaiba ta yi wayo wannan ni a matsayina na makusancin mahaifinta shine ban taɓa ganin nusaiba ba tare da hijabi ba ban taɓa ganin ta ba ban taba ganin ta ba da full hijab har ƙasa ba har zuwa yau wannan shine abin da zan faɗa dangane da nusaiba kuma taimaka min sosai kuma tana son yan uwanta zaka ga tana da barkwanci da su ta yi wasa da su ta dariya da su lokacin kuma karatu ta koya musu karatu in bana nan bana damuwa shi yasa misali in na yi tafiya bani damuwa da yanayin gida din saboda na san tana nan bani da matsala to ita ma dai maganar mu na karshe shine daman lokacin da za ta tafi take faɗa min take cewa ma su ma kin ji abin da abban ku yake ce ya faɗa miki cewa ba komai ki faɗa ki rika faɗa ma umma ba sai nake ce mata eh lallai kam naji sai take cewa to shikenan ni yanzu kin ga tafiya zan yi ta ka tsantsan da irin waɗannan abubuwa sai nake ce mata to shikenan insha Allah to a lokacin ma har dai tana ta shirye shirye dai amma da ba ma za ta samu zuwa ba sai daga baya haka dai ta kira abba tana ta kuka an kira ta an ce mata ga abin da ke faruwa a zariya da sauransu da waye da waye ta take cewa yau insha Allah ko a kafa sai ta je zariya da sauransu tunan haka dai ta shirya to duk da lokacin ma haka irin tana ta jin haushi kamar dai sai ta ga kamar ba tafiya za ta yi ba sai daga karshe sai da malamin nasu ya zo tana shiga mota kawai sai ta mana dariya to a lokacin ne ma gaskiya ni ma irin jikina ya bani kamar cewa ba lalle ba ne ta dawo to irin tana tsaye kenan a cikin mota umiya ta ɗauko masa abu a nan cikin gida ta manta da shi sai irin ni kuma na tsaya a lokacin ma ba ma gaskiya da irin ya gani ina tsaye da wayana a hannu yi mata hutu nake cewa a zuciyata nake cewa ina tunanin kamar wannan shine mu na ƙarshe da sauransu to bayan lokacin ta shiga mota ummi ta kawo mata abin sun tafi shine sai da suka je haka ta irin kwana sun kwana muna waya da su komai sai ta kira ta ce mama su ma kaza an yi kaza an yi kaza wane ya yi shahada dai da sauransu amma kakki faɗa ma umma haka dai ta kira ni ta ce mun an yi kaza sai dai ɗau in tafi ɗakin mu in na ɗauka mun yi magana da ita in kuka ne na gaskiya wani abun ka tana ba ma jin daɗi saboda babu ita akwai abin da in aka ita ce take yi mana shi amma kuma yanzu ba ba ma yin shi saboda ba ta wa da yawa ga kuma kamar yadda aka tana da barkwanci musulma yadda shi ma abbanta yana da barkwanci da inda tana nan ga ana yawan sanya dariya eh, magana mu na ƙarshe da nusaiba shine lokacin da ta kira ni a waya lokacin da an yake faruwa wajen karfe hudu take cewa lallai lallai akwai wani kawunta take cewa lallai da yake na kaman shi kaman aboki ne na ɗan gidan shi buhari to sai take ce min lalle lalle in tashi a lokacin da asubahin lalle in je in same shi in gaya masa cewa ya fa gaya ma dan gidan wannan shugaban cewa lalle lalle fa su janye abin da suke kar su sake su zubar da jinin said dan su fa ba za su bari ba ta ce kuma ba su bari ba to gaskiya sai dai in bayan sun kare sannan kuma me za su iya su yi to shine magana na ta karshe da ita wanda kuma daga karshe ita masu mata ya kanwanta tana gaya min cewa lallai ta kira ta da yake ta kira muna jin harbin da ake sai ta ce mana lallai in kun ji shiru to gaskiya na yi shahada saboda ga mu gasu muna kallon su da kun kira waya na kun ji shiru to gaskiya mun yi shahada saboda ina tashi tsaye ma yanzu za su harbe ni a kwakwance muke to ne na mata addu'a na ce to a dai jure Allah ba da sabati Allah ya tabbatar da ku da mu baki daya na ce mata a dai jure kada a yi raki ta ce insha Allah to wannan shine maganar mu da ita na ƙarshe to haka dai maka da ita har gari ya waye to da gari ya waye lokacin ma haske ya fara yi ce irin ta kira ni take ce mun lokacin muna ta jin karan harbi da bindiga da waye da take ce mun ai husainiya ma da sauran su di yanzu mutanen da ke ciki duk babu mu ma nan ga munan saura kaɗan su zo su far mana amma ki ce umma abinci bincika idan da wanda ke bi na bashi to kuma kuma gaba ɗayan ku duk ku yafe mani wannan shine karshen maganar mu da ita wata ko abinda in na tuna nakan ji kaman zan yi kuka sosai lallai zan iya tuna akwai lokacin da ana ana gobe za a yi cikon shekara ɗaya na kisan Said Ahmad a Zaria. So ta lokacin ta tafi mu muna Zaria ne da mu da shi abbanta. So ita kuma sai ta taho ina jin ta taho ne da yamma kuma ta kai dare sosai. wanda a lokacin ya dinga yake cewa mu mu je mu taro ta lokacin ma in ta kira waya sai dai ya bani nimi magana da ita yake cewa ka tambaye ta tana ina ne to haka dai muka mun ta magana da ita a wannan lokacin har lokacin da ta zo ta ce ga ta ta sauka a wani wuri muka ta da shi ya ce ba zai zo ne ba mu je da ni da abubakar mu taho da ita sai kuma ya ce da mu je kawai lokacin da yake ana ruwan sama ne sai ya ce mu je a motansa sai muka fita muna zuwa muka sauka muka ɗauko kayanta ta hau mota to a lokacin farko da ta hau motan sai take cewa abba abba ka yi na san na san baka ji daɗi ba amma kai yi to in na tuno wannan ina ina ina ina jin zafinta sosai a raina musai ba tana da abubuwan faɗa da yawa wanda rashin ta gaskiya ya kawo gab a cikin a a cikin al'amura din ya dai Allah ta'ala ya karɓe su a matsayin shuhada ya sada su da Imam Hussein alaihi salam tana ba da gudunmawa sosai sai ba saboda tana da ƙoƙari wajen taimakawa addinin Allah duk wani abu da ka sani ya taso na addini to tana ƙoƙari sosai ta ga ta aikata shi duk ma da za ta yi ta yi ƙoƙari ta sa dukiyanta da jikinta tana ƙoƙari saboda za ka ga tana yin wasu abubuwa wanda za ta samu kamar sana'ar da za ta samu ta taimaka ma addinin Allah duk yawanci za ka ga abin da za ta yi za ta ce kaza zan yi da shi in faɗi kaza kuma zan yi kaza don daga ƙarshe ma duk wani kek da za a yi ma na su birthday ɗin su sayid ahmad hamid mahamud duk yawanci ita ne take yinsa kawai don ta ba mu addini gudunmuwa kuma da karfinta take yi da kuma kuɗinta ita za ta siya ta aikata ta yi kuma za ka ga idan lokaci bayan lokaci sukan tattaru su matasan nan har yau ma suna yin wannan tunda ta riga ta ɗora su a kai sukan tattaru maza da mata su zauna su tattauna kan me za su yi wanda za su ci gabantar da addinin Allah me za su yi wanda za su taimaki addinin Allah to har yanzu wannan ta riga ta dora su akan hanya kuma suna yi har yanzu wanda ita ne silan wannan abu gaskiya in na akwai abin da nake tuna saboda tana da barkwanci tana da wasa da dariya kuma ka tuna in na tuna ta ba ta nan sai ka ce ina na alfahari da su sosai in na tuna akan abin da suka tafi sun tafi ne akan hanya madaidaiciya hanyar Allah wanda ba kowa yake samun wannan matsayin ba na tuna ina jin daɗi sosai amma na tuna rashin su saboda wasu abubuwan da ke tsakaninmu da su to ina jin damuwa sosai amma alhamdulillah tun da dai kan hanyar allah suka tafi sun yi shahada ne.